This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. kuna kuma ya saurari mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahouse.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Kasar Iran ta baiwa hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa IAEA a e takaice takardun da aka danganta da zarge-zargen da ake mata cewa ta yi ko kuma tana ƙoƙarin ƙera makaman atom. Matakin da ya sa ta cima wa'adin gamsar da ƙa'idodin da aka gitta mata na sassauta takunkumin da aka aza mata kamar yadda yarjejeniyar da ta ƙulla da gigan ƙasashen duniya a watan jiya ta tanada. Jiya Asabar Iran ta miƙa wa hukumar IAEA e bayanai a rubuce. da kuma takardu kamar yadda aka cimma yarjejeniya a tasirar bayyana ayyukanta da ta yi a baya da kuma yanzu da suka shafi shirin nukiliyar kasar. Hukumar IAEA e ta tabbatar a jiya Asabar cewa Iran ta cimma wa'adin mika bayanan. Bayanan da Iran ta gabatar sun hada hada bayanan cewa da ƙyar ne ta karya alkawarin da ta yi kamar yadda ta shayi a baya. Taswirar ta kuma tanadi cewa akwai yiwuwar hukumar makamashin ta nemi ƙarin bayani daga Iran a kan ranar 15 ga watan Oktoba domin hukumar ta rubuta rahotonta na ƙarshe kan ƙarshen wannan shekara idan kuma Allah ya kai mu. Jami'an ƙasar Iraq sun ce wani harin da aka ɓoye bam cikin mota da aka kai wata unguwar birnin Bagadaza da galibi 'yan shiya ke zaune a cikinta ya kashe mutane goma sha uku da raunana mutane hamsin da biyu. jiya asabar aka kai harin a unguwar habibiyya inda ake sayar da motoci a gundumar sadar gundumar da aka kai wa hari kwanaki uku da suka shige har ma aka kashe mutane 67 a hari mafi muni da aka kai birnin bagadaza wanda rabon da ga irin haka tun cikin shekaru goma da suka shige nan da nan babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma galibi ƙungiyar 'yan jihadin islamic state ko kuma isis kan kai hare-hare a kan 'yan shiya kuma ƙungiyar isis ɗin ta yi ƙirarin cewa ita ta kai hari gundumar a ranar alhamis a baya an sha auna unguwar inda ake sai da motocin ana kai mata hare-hare haka kuma wasu hare-haren da aka kai jiya asabar a ciki da kewayen birnin bagadaza sun kashe akalla mutane tara da raunana mutane 33 jiya asabar kafofin yada labarin kasar china suka ambaci jama'an kasar na faɗin cewa yawan mutanen da suka mutu a sakamakon fashe-fashen da suka auku a birnin tianjin mai tashar jiragen ruwa ya ƙaru zuwa 112 ciki har da 'yan kwana-kwana 21 hukumomin china sun ba da umarni nan da nan a kwashe mutanen da suke kusa da inda fashe-fashen suka auku jiya asabar aka ba da labarin cewa ala tilas aka kwashe mutanen da suke kusa da wurin da nisan kilomita uku saboda tsoron gurɓacewar sinadaran kimiyya kamfanin dillancin Labarun ƙasar china da ake cewa zinhua ya ba da labarin cewa sojoji sun ceci wani mutum kusa da inda fashe-fashen suka auku da nisan mita hamsin. Jaridar People's Daily ta ƙasar ta ce an ceci wannan mutumin dan shekara hamsin da haihuwa da misalin karfe biyu na yamma agogon can kusan kwanaki uku da akuwar fashe-fashen. Gidan talabijin na ƙasar kuma ya ba da labarin cewa an jingina ayyukan ceto a jiya Asabar bayan da gobara ta tashi a kusa da wurin. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar 'yan takarar jam'iyyar Democrat da Republican da suke begen ganin jam'iyyar su ta tsayar da su takarar shugaban ƙasa sun yi ca a kasuwar baje kolin jihar Iowa tare da fatar za su birge ko kuma jawo hankalin dubban mutanen da suke zuwa kasuwar baje kolin da ake yi a duk shekara-shekara. Dan takara rikakken attajirin nan Donald Trump wanda a yanzu shine ke kan gaba wajen farin jini tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican ya isa wurin cikin jirgin sama mai saukar angulu. Ita kuma Hillary Clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka wadda ita ce ke kan gaba wajen farin jini tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Democrat ta isa wurin ne kewaye da masu tsaron lafiyarta. tana isa wurin kuma 'yan jarida suka yi ca a kanta ta kuma isa kasuwar tare da tsohon sanata tom harkin wanda yake goyon baya wato baya yake goyon bayan begenta na tsayawa takarar shugaba donald trump ya yi amfani da damar da ya samu wajen bayyana cewa hillary clinton ita ce sakatariyar harkokin wajen amurka mafi muni a tarihin amurka a ranar juma'a ita kuma hillary clinton da Sanders Rips su ma suka soki lamirin Donald Trump suka kuma suka dage a kan cewa sun fi shi cancantar zama shugaban Amurka. Jaridar New York Times da ake buga a birnin New York ta buga labarin cewa 'Daga daga cikin babban kamfanin sadarwa mafi dadewa a duniya AT&T ya baiwa hukumar tattara bayanan sirri na cikin gidan Amurka taimako sosai ga shirin hukumar na satar sauraron maganganu da jama'a ke yi ta wayan tarho da kuma tuntuɓa juna ta kafar sadarwar intanet jiya asabar jaridar ta yi misali ko kuma ta yi nuni da bayanan da tsohon ma'aikacin hukumar edward snowden ya kwarmata da aka yi ta cacar baki a kai labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. Eh, daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi. kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne sai dai in mutu ya zalla. Sarkin tawa Alhaji Muhammadu Addu a jawabin da ya yi wa ɗaliban jami'ar ɗan hodiyo da ke sakkwato lokacin da sa kai masa gaisuwar ban girma. Hukumar jarabawa ta WAEC ta saki sakamakon jarabawar shiga makarantun gaba da sakandare. Farfesa Yusuf Haruna ya ce ya kamata gwamnati ta himmatu wajen inganta koyon darasin lissafi. Gwamnatin jihar Kebbi kuma ta tashi haikan wajen gyara makarantun jihar musamman wacce ake kira Unity ta 'yan mata da ke birnin Kebbi. Masu aro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya ne hukumar jaraba ta kasashe da ke yammacin Afirka da aka fi sani da WAEC ta saki sakamakon jarabar shiga makarantun gaba da sakandare. Kashi 38 da rabi ne suka samu nasarar lashe jarabar a darussa biyar ciki har da lissafi da kuma harshen turanci wadda tilas ɗalibi ya samu nasara a kansu ko kuma ya faɗi. Kashi 61 sun faɗi wato sama da ɗalibai 977. Duk da haka wannan ya nuna ci gaba a sakamakon jarrabawa ta bana idan aka kwatanta da abin da aka samu a bara. An samu ci gaba kamar kashi takwas. Amma babban labari yanzu shine jihohi sha uku waɗanda da farko hukumar ta barazana za ta riƙe jarrabawar ɗalibai daga waɗannan yankuna domin gwamnatocin sun kasa biyan kuɗaɗen zaman jarrabawar yanzu an cimma daidaito bayan kiraye-kiraye daga iyaye daga hukumomi hukumar ta saki wannan jarrabawa. Hukumar WAEC ta ƙi ta fito fili ta bayyana waɗannan jihohi waɗanda wakilanmu suka fahimci cewa galibinsu daga arewacin Najeriya suke. waɗannan jihohi ko abin da muka fahimta sun haɗa har da jihar nasarawa da jihar kebbi da jihar zamfara da taraba da jihar niger da jihar osun da jihar ekiti da ebonyi da jihar bauchi da kwara da benue da lagos da kuma kano ganin yadda ɗalibai suke faɗuwar muhimman darussa kamar su lissafi waɗanne irin matakai ne to suka kamata gwamnati ta ɗauka wajen kyautata ilimin wannan darasi Tambayar da Zaharaddin Sani Huntuwa yi wa Farfesan Lissafi Yusuf Haruna kenan. Saboda za ka ga cewa yanzu in ka tafi wasu ah, makarantu na sakandare din sai ka tausaya wa shi kan shi ah, subject din. Saboda za ka samu ba abin da ya karanta ba kenan, ba lissafin ya karanta ba, amma shi ke koyar da lissafi. malamin geography ko biology ko business sai ga an bashi lissafi to dama can yaran an an tsoratar da su cewa subject din yana da wahala to kuma an ba wanda bai ma san shi ba ya koyar da su to ya kake ganin za a yi a samu sakamako mai kyau to dole sai gwamnati ta zauna ta duba cewa to kamata ya tun daga matakin uh, primary secondary uh, university a tabbatar malaman da suka san wannan lissafi su suke koyar da shi sannan a duba cewa ya za a yi a ba su wani abu wanda yaran da suke bayan su suke koyo duk da an ce musu da wahala to amma saboda wannan abin da aka dan tanadar zai sa su kwaɗayin wannan ɗan jin daɗin su ce to tunda da malam wane yana lissafi yana da wannan jin daɗin to su ma gara su zo su yi don su same shi wato duk abin da nake nufi kamar in ka zo kamar ga wanda ya gama jami'a za a ɗauke shi da duk wanda ya biology chemistry waye duk a ɗauke su level ɗaya ne sabon amma me a samu wani allowance na musamman a sawa wa malamin lissafi da malamin english tunda an ce waɗannan dole ne sai yara sun ci su kansu shiga jami'a to wannan abun zai sa ya encouraging din su malaman waɗannan subject din su zagaɗe su ga cewa eh gwamnati fa ta fahimci cewa ba ƙaramin jajircewa ne suka yi ba har suka karanta waɗannan subject din kuma ta ba shi muhimmanci sannan wannan abun kuma zai koyar da na baya kwaɗayin cewa su je su karanta wannan subject din duk karancin da ake magana za ka ga cewa an samu sauki ba ɗan kaɗan ba saboda shi ɗan najeriya da ka gan shi allah ya yi mana baiwa duk a duniya duk inda ka shiga Abinda da ba mu yi ba kawai mu fahimci wannan baiwar da allah ya mana mu yi amfani da ita kuma ana son dole ne a education duk wanda ya yi to ka yi acknowledging ka wato ka yaba masa na cewa abinda da ya din ya yi kokari to wannan kokarin shine kaɗan bi shi da kyauta kamar yadda bahaushe ya ce yaba kyauta tukwici to kaɗan nuna masa cewa da wani incentive yadda ake ganin cewa mutane ke ganin cewa in ka tafi eh sun yadda cewa ka yi wani namijin kokari da ka karanta wannan subject din to amma me gwamnati ta yi ita kuma ta yi acknowledging haka to abin da ake da bukata kenan in aka yi za a iya zuwa a ce za a iya wani national institute banda national mathematical center za a iya ita institute ne kamar yadda nti take to sai ta to national institute ne for training of mathematics teacher a six geopolitical zone na zai zamanto ko ina tana da campus wanda za a iya zaɓa ƙwararru suna bi Eh, zone by zone ba kowa sai an ce ya je abuja ba zone by zone suna kiran malamai mataki-mataki daga primary secondary eh, har zuwa jami'o'i ana ba su kwarewa ta musamman duk a shekara a ce kuwa wata ɗaya biyu ana kiransu a ba su incentive su kansu malaman su zo su ji daɗi a nuna musu cewa eh suna da mahimmanci sannan kuma a ba su eh, bitan yadda hanyoyin da za su bi su ja yara a jika don in ka shiga kaman aji kana koyar da lissafi in za ka tsaya kawai kai ta koyar da lissafin tsirtsa to jazaman za ka ga cewa rabin ajin ma ba su san me kake ba amma in ka yi tafiya kaman awa ɗaya ce in ka yi kaman minti goma sha biyar sai ka ɗan sako masu wasu 'yan dabaru na minti biyu sai ka jawo kowa ya dawo ajin sai ka ci gaba da wata minti sha biyar ɗin in kaga za a sake ficewa sai ka dan sako wani dan dabarun ajin ko na minti biyu sai ka dawo da kowa ajin to haka za ka yi haka cinye awa ɗaya sai ka ga kusan ka samu kowa ya tafi tare da kai Mai martaba sarkin tawa a jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Addu ya ce babu wani ilmi da za a ce na banza ne domin duk wani ilmi da aka dukufa a kai to zai kai mutum ha aljanna ba ma shi kadai ba hatta waɗanda ke tare hatta iyayensa da masoyansa. Mai martaba sarkin na tawa ya yi wannan furcin ne lokacin da ɗaliban fannin nazarin halayya da zamantakewar ɗan adam na jami'ar Usman ɗan Hodiyo da ke Sokoto suka kai masa ziyaran ban girma a zaman wani ɓangare na ziyarar karatu da suka kai jamhuriyar niger Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinya yana daga cikin wannan ayari. Eh, daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne sai dai in mutu ya zallala duk ilimin da Allah ya baka ta hanyar wannan ilimi kana iya kai taimako wanda zai kai ka aljanna ya kai iyayenka ma aljanna kuma ya kai masoyanka da makwabtanka a cikin aljanna waɗannan irin abubuwa babu inda ake samun su sai fannin ilimi har wani sha'iri yana yi wata magana har yanzu ina tunani da ita da yake cewa mai ilmu ya san martaba da mutane kwalkoliyar daraja ya hau ya ɗale ɗab to amma fa famar ilmi ko hangawa wani sha'iri ya koma ya ce eh, na abdurra'ufu tun ina yaro da ifi ya rake ni cikin nazifi bai bar ni cikin hakukuwa ba shi ya ce mini kai karatu in kana yi ka wadatu dibita hamiti safatu sai ban ji rabo kaman sani ba shi sani mai mai da bawa ɗa mafificin muruwa shi sani ma garkuwa na ko ga mai tsoron gari ne mashigin shi ba zai rawa ƙafa ba in ka nemi sani rike shi iya kumce lalabo shi maganin samun saniya in ka soma karka daina rago ba za a sha zuma ba to kun buɗa ku masu ilimi masu neman ilimi kuna cikin shan maɗaci amma daga baya maɗacin nan zai zo ya juya kuma ya zanzumuwa amma mi ke uban shi ne haƙuri Allah ya ba ku haƙuri da dauriya da riƙewa wannan idan ku yi haka in Allah ya so za ku kai ga biyan bukata daɗin da muka ji ba ɗan ƙaramin jin daɗi ba ne tun da Allah da iko ne ya ƙaddara kun zo tawa kuma inda kun kai neman ku zo ku yi ziyara shine a ƙarƙashin masarautar tawa wallahi mun gode allah ya ƙara muku albarka shine abin da nake so yara tun da allah ya sa kun ɗauki wannan fanni to ku tabbatar da kun ɗauki abu mai girma amma abin da a gambu ne da jagoranci ne shine haƙuri allah kimsa muku hankuri cikin zukatanku na ji daɗi yadda zato da tsammani kuma na yi murna kuma ina fatan in za ku tashi ku ta gida to Allah ya kai ku lafiya kuma ku sami gidajen ku lafiya kuma makaranta Allah ya ƙara mata albarka da sunan wanda an kai da ita university ɗan fudiyo. labarin cewa gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu ya ba da umarnin gaggawa na aiwatar da gyare-gyare na musamman a makarantar Unity ta tarayya da ke Kebbi. Munin lamarin aka ce da gwamnan ya gani yasa sai da ya zub da hawaye. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da shugaban kwamitin harkokin ilimi a jihar ta Kebbi kuma wazirin gwando Alhaji Abdullahi Umar Waziri. wadda kwamitin nasa ne aka aza nauyin tafiyar da wannan ayyukan gyare-gyaren a makarantar domin jin inda aka kai a wannan gyara da ake yi. Wannan aikin an kasa shi kashi ne phases. To yanzu kusan phase na farko kusan mun kammala shi dan abu kalilin na finishing tashar da ya rage hmm. wanda ko yanzu ma ana iya shiga amfani da wannan wuraren da aka yi aiki kansu. To da fatan cewa za a koma shiga wani phase na gaba wanda shi ma yana fatar cikin lokaci kadan za a fara shi second phase din eh, sai kuma magana ta uku na cewa wani irin rawa su malamai da magana da su taka eh. shawarwarin da ya kamata ka ba su domin kusan cikin aikin nan da haccin baya muna ta zargin malaman da 'yan makaranta na rashin kula da aikace aikin da ke makaranta ko rashin kula da makarantar ma eh, in general misali wajen harkar ruwa ga an kashe kudi an ja musu ruwa an yi boho an sa kan famfuna domin su wadatu da ruwa a cikin makaranta amma cikin lokaci kalilan sai ga an kare kan famfon ruwa an bar ruwa suna zuba kan banza har suna ja wani banna ko kuma toilet su da aka gyara musu an kai kuɗi da an gyara toilet amma ba su amfani da ita ana kina ganin ana najasa ko ina cikin makaranta abin ba kyau kuma akwai yin ciwo daga cewa mutane ne ke irin wannan mata ma fuka mata to dama da ni yan ƙara wani aikin za mu zauna su malaman da yan makarantar mu yi counseling ɗinsu game da tsafta da amfanin kula da abubuwan da ake domin wa'in abubuwan fana su ne don su amfani su aka yi shi sannan musamman su kansu malaman su tabbatar cewa an azaba su responsibility duk ta da za su su ga cewa an taɓa an kula da wannan aikin da aka yi an tsare shi to lallai za mu ɗauki wannan matakan a cikin wannan mun lura da cewa wasu matrons ba su kan kwana cikin hostel da sai da ranar su. wani cikin abubuwan da muke ganin dole da mu institute mu tabbatar cewa mun samu missions mata da tijawa wanda za su kwana cikin hostel ɗin tare da yaran nan su kula da in ma sun tashi da dare za su je eh, toilet din su tabbatar cewa ba su tsaya suka yi shi kan hanya ba ko wajen toilet sun tabbatar sun amfani da toilet din da kuma wajen kullum sati a tabbatar cewa an tsaftace makarantar kamin a je classes sauran irin wasu matakai da za mu ɗauka mu tabbatar cewa da malaman da 'yan makarantar sun yi an yi amfani da su na tabbatar cewa an tsare wannan aikin kuma an kula da tsaftace shi da sauransu can magana da muke kira school fees yanzu haka ma nake magana ina kaduna ne kuma ko wani tsari da federal gama ta yi da unicef da national population commission muka zo a matsayin school base don mu ƙara tattaunawa yadda za a yi amfani da wa'annan committees din don inganta ilimi da kuma har aikin international population commission wajen rajistan mutane yara musamman da makamantar haka. na sadu da ɗaliban makarantar game da irin yadda suke jin akan wannan gyaran da ake gudanarwa a makarantarsu ga abin da suke cewa. sunana guzayya muhammad sani niger state yaya kinka ji lokacin da gwamna ya kawo muku ziyara nan makaranta mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki da toilet ɗuma ba su da kyau gashi an zo yanzu an gyaggyara mana an sa mana famfo muna samun ruwa available yanzu to yaya wurin kwanan ku fa wurin kwanan mu lafiya kala komi ko muna samu daidai gwargwado sunana fatima hussaini gombe state to da yake gwamnan jihar kebbi ya kawo muku ziyara na makarantar ku ta unity hmm. ko za ki ga mu yaya kun ka jiya da ya zo kai mun ji daɗi kuma mun yi farin cikin ganin shi to da me da me muku me yasa a yi muku a nan makarantar ta ku. ya sa a mana a ƙaro mana ruwa ya karo mana ruwa kuma ya gyaggyara mana toilets mu da dakunan mu dai gaba daya mana abun da bamu da shi duk ya kakkawo mana an mana kuma mun gode da abubuwan da yake mana to malala to ko akwai wani karin abubuwan da kuke so a yi muku mm, muna so a dan karo mana stay da gyara classes shi dai seats seat in zama shi muke so a dan samo mana tun da bamu da abun zama da kuma me kuma da school box din ma ya dan lalace muna so dan samu mana ko da sabo ne ko guda daya eh sai mattresses ba mu da enough mattress mattress da mutum yake kwana wani gunjulelin mattress ne yake samu muna so a dan taimako mana da mattress mai akwai da farko dai suna na hadiya muhammad shafa ina zaune a garin kamma kuma ss3 ne ke yanzu zan fita gaskiya mun ji daɗin zuwan daga wannan yayi domin da bai zo ba muna cikin matsaloli iri-iri amma yanzu ya zo an mana komai gaskiya yanzu ana ana ana musu ginin sabon lab mai obvious kuma muna sa ran nan da a je hutu a dawo za a kammala komai an gyara hostel an yi sabbin wurare an yi henti an sa fanka ko ina inda babu fankan lalace an yi toilet toilet har da tiles ga shawa tana kawo ruwa an gyara komi komi ya zama normal zafa da tiles a ciki yanzu ko ina ya zama normal sannan kuma muna sa ran wuraren da ba a gyara ba kafin a je hutu a dawo an gyara komi to yaya kun ka ga eh, ya batun malaman ku ba gaskiya malamai ku suna kokari yanzu har dai ba sana kokarin ta ga an gyara hostel an tsaftace shi sosai ko da yaushe idan za a fito sai ta diba ta gani shin an gyara ko kuma yaya idan ba a gyarawa za ta sa a kuma hasara ƙara gyarawa tana ƙoƙari gaskiya gaskiya yanzu ana so a gyara danifan don saboda babu masit a cikin danifan kwata-kwata babu sit kuma wani wurare da haka duk sun lalace cikin rana sannan kuma fanka kilasis duk sun lalace ba golf cikin kilasis bale a samu lokacin yin prep din dare babu golf sannan kuma blackboard saura duk sun lalace haka iyakacin abin da muke bukata maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi nigeria Masu haro da wannan rahoto daga jihar Kebbi Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa na wannan mako sai kuma mako na sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. da sahabu da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai kasar iran ta baiwa hukumar makamashin atom da ake cewa iaea ya e takaice takardun da aka danganta da zarge-zargen da ake mata cewa ta yi ko kuma tana kokarin kera makaman atom matakin da ya sa ta cimma wa'adin gamsar da ƙa'idodin da aka gitta mata na sassauta takunkumin da aka aza mata kamar yadda ne da ta kulla da gigan ƙasashen duniya a watan jiya ta tanada jami'an ƙasar iraq sun ce wani harin da aka boye bam cikin wata mota da aka kai wata unguwar birnin bagadaza da galibi 'yan shi ke zaune a cikinta ya kashe mutane goma sha uku da raunana mutane hamsin da biyu jiya asabar aka kai harin a unguwar Hababiya inda ake sayar da motoci. Jiya Asabar ne kafofin yada labaran ƙasar China suka ambaci jami'an ƙasar na faɗin cewa yawan mutanen da suka mutu a sakamakon fashe-fashen da suka auku a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa ya ƙaru zuwa 112 ciki har da 'yan kwana-kwana 21. To, Madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.